من الشيطان الرجيم da kuma abin da sunan shi ya kunsa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wannan wannan suna muka duba muhammad ya sha bamban da dukkan sunan annabawa ban san ko za a iya tuna me aka faɗa a lokacin ba in muka duba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mun yi maganar daren sha 15 kenan biyar ga watan Ramadan mu duba Muhammad suna ne wanda babu harfu illa dukkan sunan annabawan Allah za ka samu imma akwai hamza akwai alif ko wawu ko me ko yawu sai dai sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine baya tare da wannan bara suna ne wanda yake cike da godiyan Allah suna ne wanda yake kubutacce daga dukkan ayyuka sannan daga cikin abubuwan da muka dauka a wancan shekara mun dauki abin da ya shafi gafaran Allah mai girma da kuka da fatan Allah mai girma da kuka ya gafarta mana abubuwan da muka kaddamar da kuma abubuwan da ba mu ba Allah mai girma da kuka ya gaya mana cewa shi yana gafarta zunubai gaba daya Allah mai girma da kuka yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim Allah mai girma da kuka yake cewa duk abin da yake sammai da duk abin da yake kasai na Allah ne Allah yake gafarta ma wanda yake so ya azabtar da wanda yake so kuma lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai musamman yanzu muna farkon Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari shi step 1 ya ce amin step 2 ma sai ce amin step 3 sai sake cewa amin sahabbai suka ce ya rasulallah mun ji ka ce amin amin amin sai ce mala'ika jibril ne ya zo ya wata addu'a amma addu'a tana da zafi sosai ce duk ya Allah duk wanda ramadan ya shiga tashi yau ramadan muka fara ku to har mutum ya kasance ramadan ya fita mutum bai yi abin da aka gafarta mai ba sannan kuma gashi mutuwa ake ta yi kullum da kullum ba san ko kowa ba mutuwa ba mutuwa ke kullum da kullum to mutum ya mutu sannan kuma a shigar da shi wuta to ya Allah ka nisantar da shi ka ce ya rasulullah ka ce amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin yana daga cin abin da muka dauka wancan shekara neman gafarar Allah akwai sabuwar da suke zuwa automatic suke shiga gafara automatic ba maluwa ba sai ka ce rabbi fili ba yana da kyau mu dan yi darasin waɗannan abubuwan da suka wuce mu wancan shekara daga ciki na ɗaya mabudan da na ambata a wancan lokacin mabudai guda goma wanda suke automatic to sannan kuma manual wanda aka ce rabbi fili rabbi fili sannan muka sake ɗaukar su ibadu wanda su ma automatic suke in ka yi su Allah bai gima da kuka zai gafata maka ababin revision Allah mai girma da kuka ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sai Allah bi wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim bun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama automatic mabudi ne mai nabi daga na Allah tsoran Allah a ɓoye automatic ki ne na mai samun gafaran Allah innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir in ana karanta maka maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga sassautar da kanka ka kaskantar da muryarka innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa sallati bi lahum maghfiratun wa ajrun adhim masu tsoron Allah tsoron Allah mabudi ne na samun mai mabuɗi ne na samun gafarar Allah za mu zo mu karanta wannan ayoyi da za mu samu cikin ƙarshe-ƙarshen suratu Ali Imran ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin sannan kuma har yanzu tsoron Allah yana daga cikin abubuwan da zai kankare mana zunubai wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhib lahu ajra mu samu imani mai kyau yana daga cikin mabudin da Allah mai girma da zai kankare mana mu da Allah ya ambata sufofin mu'minai yace ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim automatic gafara idan muka samu imani mai kyau sannan mu kasance masu addu'o'i daga cikin addu'o'in wannan shine manual kenan ha Allah mai girma da kuka ya ce wa'fu anna waqfir lana kaga wannan sai ka ce waqfir lana amma wa'ancan kawai kana imani sai Allah ya gafata maka kana samun tsoron Allah sai Allah mai girma da kuka ya gafata maka kana faɗin magana mai kyau sai Allah mai girma da kuka ya gafata maka kama wannan waqfir lana ya Allah ka gafarta mana kaga manuwar ke sai ka faɗa sannan Allah mai girma da kuka ya gafata maka Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu kaga wannan kana neman me kana neman gafaran Allah da fatan Allah mai girma da kuka ya gafarta mana har yanzu akwai wasu ibadu da suke tafiya kana yin su sai Allah ya gafarta maka as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ishtunibatil kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga ramadan zuwa ramadan a daga sallah zuwa sallah salloli biyar ramadan zuwa ramadan Allah yana kankare mutum kurakurai matukan an nisanci sabon Allah gashi yanzu mun fara ramadan to Allah ya sa muna cikin man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah an gafarta mai abin da ya gabata da zunuban shi da kuma duk wanda ya tsayawar ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah an gafarta mai abin da ya gabata na zunubai shi duka wannan ayyuka ne suke tafiya automatic da fatan ba mu manta su ba man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya kasance ya tsayar da daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah an gafarta mai abin da ya gabata na zunubai shi a sallolin da muke yi idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'mimuhu ta'min al-malaika ufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman yace amin kuma mu abaish ku ce amin kuma duk wanda amin din shi ta dace ta malaiku an gafarta mai abin da ya gabata na sunan shi ya muke tare da wannan abubuwa idan liman yace sami Allahu liman hamida kuma abaish ku ce me rabbana wa lakal hamdu wanda nashi ya dace da na mala'iku an yi mai an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi duka wannan mun dauke shi wancan shekara ranar tara ga wata ke duk wanda zai ci abinci ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi duk wanda zai sanya tufafi ya ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa an gafarta mai abin da ya gabata na zuban shi wala shakka wancan shekarar mun dauki abubuwa da yawa abin da yasa na tuna abin yana rubuce amma da ba rubuce ke ba zai yi wahala in tuna ko an yi kaza an yi kaza an yi kaza da fatan Allah mai girma da kuka yi amfanar da mu da abin da muka karanta wancan shekarar. ne la shakka babban shine guziri na tsoron Allah ji tsoron Allah da izinin Allah sai Allah mai girma ɗaukaka ya sanya mun kasance cikin yan aljanna to wannan shekarar da izinin Allah abubuwan da za mu karanta da abubuwan da za mu bi a ƙarshen suratu Ali Imran zuwa farkon suratu mai suratul nisa'i daga ciki ayin da za mu tashi a kanta insha Allah ita ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin inma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wannan aya ta 175 daga gurin muka tsaya kenan wancan shekara to a wannan aya inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin a wannan aya insha Allah muka zo tunda ba wai karatun sauri yake ba karatun me za mu samu fa'ida cin ayoyi me ayoyi suke karantar da mu ko aya ɗaya ne mu tasirantu imanin mai gyaro wannan ya kuma karanta ayoyi da yawa ba tare da gyaran imani ba to abu na ɗaya za mu san ayyukan shaidan wane ne shedan sannan menene ayyukan shi wajen batar da ɗan adam abu na biyu za mu yi maganar tsoron Allah amma a larabci wannan ana cewa alkhawfu tsoro akwai attaqwa tsoro akwai alhashiya tsoro akwai alkhawfu tsoro yana da duka wannan zamu zo mu samu bambancin shi ah, akwai dai alkhawfu min Allah tsoron Allah mai imani Allah ya sanya muna daga cikin masu ran shi sannan kuma akwai abubuwan da Allah yake kawowa ce ku yi kaza in ku mu'mine ne muna da bukatar mu san na abubuwan ko da guda bakwai ne zuwa guda goma ku yi kaza in ku mu'mine ne mana idan muna da imani za mu yi wannan abu kaman abin da Allah ya ambata a aya innama zalikum shaytanu yukhawifu awliya Allah ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na idan ku mu'mine ne ma'ana yana da cin siffofin mu'mine ne tsoron Allah muna roƙon Allah girma mu cikin mu'mine muna roƙon Allah mai girma da kuka ya ba mu guziri na tsoron shi wannan abu na uku kenan abu na hudu yaya masu gaggawa suke gaggawa cikin kafirci za mu magana kan wannan abu na hudu na biyar yaya Allah mai kuma da kuka yake kira ta bayan shi abu na shida ruwa Allah ya raba da ruwa da kuma yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman Allah ya tsare shi daga ruwa abu na bakwai yadda yahudu suna cewa Allah matalauci ne su ne mawadata wannan ɗaya daga cikin ɗabi'un yahudawa abu na takwas al-maut me abu na takwas shine me al-maut mutuwa Allah ce kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut dukkan rai mai dandanan menene mutuwa yanzu ina maragayi dodo wanda ya rasu kai ka ce kamar kwanaki da ake rufe tafsiri ko ake buɗe tafsiri a za ka ganshi a nan kujera yanzu ina yake ina iyaye da kakanni da fatan Allah ne girma ɗaukaka yi musu rahama Allahumma ighfir lahum Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma ighfir lahum warhamhum Allah ne girma ya musu rahama Allah girma ya tabbatar da su Allah girma ya kare su daga Allah mai girma ɗaukaka ya ɗaukaka darajar su cikin aljanna za mu yi magana akan mutuwa kuma kowa a cikin musu ya mutu domin maka na dama wannan mutuwa din abu na takwas kenan abu na tara a ayan har yanzu Allah ya magana aljanna za mu yi magana aljanna da kuma hanyoyin shiga aljanna musamman yanzu muna farkon ramadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadan futihat abwabul janna ramadan yana shiga sai a bude kofofin mai aljanna da fatan wayannan kofofi da aka bude yau kutin jiya kenan da aka ga wata tunda in an ga wata ramadan ya shiga ke tun jiya muna cikin daren ramadan wannan kofofi da aka bude guda takwas Allah ya sa da mu aka bude Allah ya sa ni dace kasance cikin aljanna yana daga cikin abin da za mu yi maganar shi a wannan shekara insha Allah aljanna faman zuziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz sannan za mu yi magana akan alfawz me ma'anar alfawz cin nasara cin nasara shine zama mai dukiya a babban cin nasara shine in samu Allah mai girma da kuka yi sanya cikin gidan aljanna wannan Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir Allah ce fa man zuhziha anin nar zami magana akan wuta da kuma abubuwan da su nisantar da mu akan daga wuta din insha Allah wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'u sannan zami magana abu na 11 al-ibtila jarabawa duk da cewa wannan ya riga ya gabata tun cikin suratul baqara amma kuma Allah ya sake maimaita mana shi anan Allah zai jarabta ni Allah zai yi jarabta ka Allah zai yi jarabta mu gaba da latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah zai jarabta ku cikin dukiyoyinku sannan Allah zai jarabta ku cikin rayukanku sannan wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira ala ku dinka jin munanan maganganu daga wanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi da kuma mushrike za ku dinga jin munanan maganganu duka wannan yana cikin babin jarabawa in na ji mummunan magana sai in sani cewa Allah ya jarabta ne. amma wani lokaci ba zan gane wannan ba sai ka zo ka karanta Qur'ani yanzu ni zai yi wa an gaya mun sun mummunan maganganu sai in dauka kamar an bulakanta ne oke ashe jarabawa ne kaga ashe da in na dauka cewa an bulakanta ne ashe ayoyin nan ban halatta su su bake to kaga fa'idan karatun Qur'ani jarabawa sannan za mu zo mu magana akan haƙuri tare da tsoron Allah haƙuri yana tafiya tare da me tsoron Allah as-sabr wa taqwa abu na sha uku da za mu yi magana akan shi a wannan shekara insha Allah su wane ne masu hankali ne man hum ulul albab to Allah ya ambata masu ambatan Allah su ne masu hankali to ya ambatan Allah yake wannan shi ma kusan maimai ne abinda muka wuce shi tun baya shine Allah mai girma da kuka sai sake maimaita mana nan za mu zo mu dauki addu'o'in mu'minai yaya mu'minai suke addu'o'i irin rabbana rabbana rabbana da Allah mai girma da kuka ya kawo musamman ari karshe na suratu ali imran rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah وما na min ansa ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد زمن زمن دوكي tsarin addu'o'i a Qur'ani rabbana rabbana na annabawa da rabbana rabbana na muminai da kuma addu'o'i ya kiran addu'o'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama kama abu na sha hudu abu na sha biyar da izinin Allah za mu yi magana kan istijaba ta yaya Allah zai armsa mana addu'o'inmu domin da Allah ya kawo rabbana rabbana sai ce fastajaba lahum rabbuhum أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض yaya mu za mu daga hannu ce ya Allah ka bamu kaza ya Allah ya bamu din akwai conditions insha Allah muka zo gurin duk da cewa shi ma mu wuce shi a ina kenan tun a suratul baqara an ba manta ba Qur'ani zaka samu baya magana abu da ya wuce shi zaka samu ana ta maimaita ana ta maimaita shi to za mu zo mu samu yaya za Allah mai girma da kuka zai amsa mana addu'o'i abu na 16 ke abu na abu na 15 abu na 16 ina ladan masu biyayya ga Allah thawabul abara abu na 17 al maghfiratu lidhunub wannan ya gabata abu na 18 hakuri da juriya as-sabru wal musabara abu na 19 ar-riba zaman ku, me ake cewa riba sannan kuma abu na ashirin mafatihul fala mabuɗai na cin nasara ana zuwa aya na ɗari biyu kenan a takaici za mu iya samun darussa kamar guda ashirin su ne abubuwan da na karanta yanzu ke tunanin allah zai kasance za mu yi shiga cikin suratun ne sabuwar sura sura ta uku kenan to a cikin suratul nisa'i babban abin da zamu fa'idantu da shi musamman farko farko Allah ya sai sake jaddada mana me maganar tsoron Allah a ƙarshen suratul ali imran Allah ce ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu sai Allah ce me wattaqullah wattaqullah la'allakum tuflihun ku kudu tsoron Allah Lallai ku ji tsoron Allah Allah zai sanya ku cikin suka rabauta to sai aka sake bude mana sabuwar sura da mi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa sai Allah sake ce me wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna kana alaykum raqiba akwai magana suran Allah akwai maganar muraqabatullahi ta'ala suran tana magana mana magana akan umurin nisa al'amuran mata da yadda gida yake da abin da ya shafi auratayya da kuma haƙoƙin mata suran tana mana magana akan haƙoƙin marayu suran tana mana magana akan gado da izinin Allah wannan shekaran zamu koya ake raban gado da ce wancan shekara a karatu rana dan yi maganar shi a takeice a takeice to amma wannan shekarar insha Allah ayoyin gado za su zo mana da yadda ake rabon gado a musulunci haƙoƙin mata a musulunci wannan suran ta zo ta gaya mana women right a musulunci saɓanin abubuwan da tura suke faɗa cewa musulunci bai ba wa mata yanci ba akwai maganin sadaki allah mai gima da kuka zai mana maganin shi a wannan sura ta suratun nisa tsoratarwa kan cin dukiyar marayu ina wanda ake musu eh, ake bar musu dukiyoyi na marayu kuma su kasance suna cinye dukiyoyin marayu sun tsoron Allah direct entry ne zuwa wuta innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama ya kulu ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira to zamu zo mi magana kan haɗarin cin dukiyar maraya da kuma kyautata wa maraya za mu yi magana kan ɗa'a ga Allah biyayya ga Allah biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi magana insha Allah dangane da saba ma Allah da kuma saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi magana da izinin Allah a kan zina da kuma yadda hukuncin zina farkon musulunci yake da kuma haɗarin zina sannan za a yi magana a kan tuba da yadda kuma lokacin da Allah ke karban tuba da lokacin da ba a karban tuba sannan kuma kusan abu na sha biyar kenan cikin suratul nisa za mu yi magana insha Allah da waye da waye mutum ba zai aura ba a cikin yan uwan shi da kuma sauran mata da waye da waye ko kana son ta ko tana son ka babu aure tsakankani to yana zuwa nan in muka hada da abu ashirin a cikin suratu ali imran da kuma kama abu goma sha biyar a cikin suratu annisa'i sai zama abu kusan talatin da biyar insha Allahu za mu yi magana a cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa talatin da to kaga ko da wannan muka takaita insha Allahu ina ga mutum zai dan samu wani guziri da idan Allah a wancan guri ko ashirin a nan suratul nisa'i abubuwa guda goma sha biyar fatan Allah mai girma da kuka ya amfanar da mu da abin da za mu karanta Allah mai girma da kuka kada mu rakkana mu sani cewa yanzu Ramadan ya shiga ana gudu kofofin aljanna sai mu yi kokari mu samu wayannan mabudai na aljanna domin ka san aljanna aka mai rahoto shin kana so ka zama dan aljanna kamar da mutum duniya ne muna duniya kuma kowa yana da gida shin kana son ka samu gida cikin gidan aljanna to ga lokaci ya yi idan ja a ramadanu kutina ta abuwa aljanna wa wulle ta abuwa kira wa sufi da ta shirya idan ramadan ya shiga gashi ramadan ya shiga ana buɗe kofofin aljanna sannan ana kulle kofofin wuta sannan shedanu ana kulle su to ga an kulle shedanu sauran shedanun mutane ke la shakka ko wasu shedanu kuma na mutane to su ya ke na al'amarin su kaga mutum ya fi tsoron Allah ya yi kokari ya rabauta da ne da aljannar Allah daren farko cikin Ramadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daren farko cikin Ramadan ake daura shedanu sannan kuma ake kulle kofofin wuta gaba daya falam yuftah minha babu a cikin kofofin wuta babu wani kofa da za a dukkan su za a kulle su gaba daya wa futihat abwaabul janna falam yughlaq minha ba dukkan kofofin aljanna guda takwas za a buɗe su babu wata kofa da za a rufe to daga nan a yau aikin menai na aljanna kai ma wani aiki kai ta kamaimai da Allah zai baka aljanna da wannan kenan muna roƙon Allah Allah mai girma da kuma ya raba ku sanya muna daga cikin aljanna me shela zai shela ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai bukatan alkhairi kai gaggawa wa ya baghiyar sharri aksir ya kai mai neman sharri ka takaita kuma a dukkan dare walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu Allah yana da wanda yake yanta su daga wuta wannan kuma duk dare ne cikin Ramadan fa nas'alullaha ta'ala aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin a'lam duk dare Allah yana da wanda yake yanta su wuta Allah mai girma da kuka miki rubuta macin yantattu daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu yake ba mu sako cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla mutaqa'a min an-nar lalle kowane dare da rana akwai mutanen da Allah yake ganta su daga cikin wuta cikin wata ramaba. kuma kowane musulmi a cikin mu yana da addu'a karɓaɓɓiya yana da addu'an da zai yi kuma Allah ya karba mai yana da buƙatar mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu insha Allah muka yi addu'a Allah mai girma da kuka zai karba ta wannan ne dai dan abin da ya gabata a wancan shekaran da kuma abubuwan da za mu karanta wannan shekara Allah mai girma da kuka ya gafarta gabatanmu. Allah mai girma da kuka yi sakayya da alkhairi musamman wannan lokaci ina kaddamar da godiya musamman ga shi sarki wanda inda bai bada haɗin kai ba zuwa zai wahala kuma ko an zo zai zama ba a nan ba ke musamman da ya bada haɗin kai a zuwa faɗi saƙon Allah saƙon mazan Allah sallallahu alaihi sallama Allah mai girma da kuka ya mai jagoranci Allah mai girma da kuka ya kare shi Allah mai girma da kuka bukatun shi na alkhairi dukkan mu gaba daya kowa akwai bukatun shi na alkhairi Allah mai girma da kuka ya tabbatar da shi Allah mai girma da kuka ya mai jagoranci Allah mai girma da kuka ya sanya shi cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atu min billahumullah fala dhilla illa sai ambatawa farko sai fara ambatawa imamun shugaba mai adalci to Allah mai girma da kuka ya shi zaman imami shugaba sarki wanda ke mai adalci godiya ta farko ke sannan godiya ta biyu ga su kwamitin da suke shirya wannan tafsiri ne kuma Allah mai girma da kuka ya musu sakayya da kai kama daga ciyaman na kwamiti shine malam shantali kenan Allah bai gima da mai sakai da alkhairi ga sakatare ga sauran yan kwamiti dukkan su Allah bai gima da kuka ya musu sakai da alkhairi godiya ta uku malaman ce wanda suke ba da taimako wajen shi kanshi tafsirin ya tsaya wanda ba sai an bata ya kowa ba Allah mai girma da kuka ya fi musanin wanda suke taimakawa da ikhlasi duk wanda yake taimaka da tabo da sisin shi ko da shawara kowa a cikin mu Allah mai girma da kuka ya mai sakayya da alkhairi sannan su wanda suke bamu masaukai Allah mai girma da kuka ya musu sakayya da alkhairi akwai shi Alhaji Ismail da kuma wanda yake bamu Allah rabba gurin zama Allah mai girma da kuka ya sakayya da alkhairi akwai wanda yake ɗawainiyar tafiya da dawowa musamman shi direba kenan in kaga tafiya daga jazzuwa nan ba karamar tafiya ba shi ma Allah mai girma da kuka mai sakayya ya bar gidan shi ya je can ya kwana sannan kuma ka sake tasowa a wannan aiki ne wanda yake mai wahala da duk wanda zai taimaka da shawara yan agaji da dukkan kowa da kowa Allah mai girma da kuka ya musu kai ya saka da kai yana hana ku duka da a addu'a addu'an bako ga wanda ya kasance zai ma bakon sha'awa ne saukar da shi addu'a in ce muku Allahumma barik lahum mimma razaqtahum waghfir lahum warhamhum wannan addu'a ta sunna kenan wanda ba ku sai ma wanda suka ba suka saukar da shi Allahumma barik bi ahli wawa fima razaqtahum Allah kai albarka ga mutanen wawacin abin da aka kasanta su da shi waghfir lahum warhamhum ma Allah ya musu gafarta muku ma Allah bai gima da kada rahma jazakumullahu khaira tunda yau gobe wani zan tafi ta nan da yawa da sauran yanayi Allah da rima ka ya datar da mu ba faɗi daidai kuma duk abin da zai kasance kuskure Allah mai girma ɗaukaka kar ma ya sa a faɗe shi ballanta ma doke shi a yake shi Allah mai girma ɗaukaka ya sanya karatun da zalim karatu ne da ikhlasi karatu ne da tsoron Allah karatu ne da zikara kara da tsoron Allah karatu ne da zai mana jagoranci cikin alzuwa aljannar Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka son ransa a kan ya faɗe shi ya kasance ma wanda zai ji zage ya ga kuma an zage shi a turanci ana kiran shi provocative by statements ko ko statements that are insulting duk wanda Allah ya ba ilimi faɗe shi ba Allah zai ɗauke shi da ɗan ya faɗa kai mun gaji kai ka ɗauka kamar da kai ake ka ɗauka ai kokari yake ma samu rama Allah kuma ba mu ikon faɗan mai faɗan mai kyau kuma wanda ba zai ba zai kunta dama kanka ba kai mai faɗa kuma Allah ba mu masu ji iko mu ji mai kyau kuma mu amfani da shi Allah mun gode ma ka ba mu ma lafiya mu ji shi ya fi gama abin da ya dace labarin alkhashiya a larabci akwai abubuwa guda uku